shekaru sama da 670 da suka wuce wannan ne gini mafi tsawo a kasar katsina kuma ɗaya daga cikin gine-ginen hausawa mafi girma a arewacin najeriya ana kiransa da hasumiyar gobarau a tsakanin shekarar 1348 Muhammadu Korau ya karɓa mulki daga hannun Maguzawa ya zamo sarkin musulmi na farko a Katsina. A lokacin kuma aka samu zuwan babban shehin malami Muhammadu Almagili daga gabas. Sai sarki da malami suka haɗa tunani waje guda. Muhammadu da Muhammadu suka yi aikin Muhammadiyya na samar da masallacin Juma'a na farko a ƙasar Katsina a nan wajen. Kuma aka gina wannan hasumi a jikin masallacin domin aikin jifar tsuntsaye da yawa da dutse ɗaya. Tun daga zamanin sarkin Katsina Muhammadu Korau, gobarau ta yi zaman masallaci, tsangayen karatuttuka, majalisin malamai. malamai hakan ya sa shige da bacen ɗalibai da malamai a katsina ya yawa kuma ana kasuwanci katsina ta yi suna kuma gobarau ta zamo jami'ar ilimi na farko a ƙasar hausa a wancan lokaci girman wannan wajen ya fi haka kuma gobarau din ta ci gaba da zama babban masallacin juma'a katsina gini ne na ƙasa bene hawa uku da aka yi dakin da daban ƙasa da itatuwan azara da ake samu daga bishiyan kwakwa lokaci lokaci ana yi wa ginin wanka da gyaran fuskan zamani kada ya rushe sannan a can sama cikin ginin ga wasu winduna da ada ana amfani da su ne wajen hawa a gano zuwan mayaka daga wata ƙasa wannan kuma ya nuna ƙwarewa da wayewar hausawa tun kafin turawa su zo su tashi duniya daga bacci da munsharin da take yi sarki bayan sarki gobarau na bunƙasa har zuwan sarkin fulani na farko katsina umaran dallaje a etin 1807 inda ya gina wata masallaci na daban aka tashi daga nan sai dai zuwan sarki muhammadu dukko ya rushe masallacin da dallaje ya gina inda ya gina wani na dutse kuma ake amfani da shi har zuwa yau a katsina ɗauke masallaci daga gobarau da samuwan ƙarin makarantu a katsina na daga cikin abin da ya sa gobarau ta lalace sai dai da sarki muhammadu dukku ya zo ya tara magina suka tayar da wajen a lokacinsa ne kuma aka rage ma wajen girma ya zamo yadda muke ganin shi a yanzu kuma a shekarar 1959 gwamnatin kasar najeriya ta karbe ta maida shi karkashin ikonta kuma aka sanya wajen cikin manyan wuraren tarihi da yawan bude ido a najeriya ko a yau da na hau na kura tsawon katsina daga nan mutum na iya hango ko ina a cikin gari da unguwannin gefe to idan ko haka ne shekaru 600 da suka wuce kuna ga za a iya hango ka buga a garin kano daga nan ko domin a labaran ta zo mu ji ta an ce zamanin da daga nan yan katsina na hango ka'aba sannan ku